Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 20 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Liz Truss ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Firayim Minista sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyar ta ta Conservative makonni shida kacal da naɗa ta. Wani babban kamfanin makamashi a Najeriya ya ce ba zai iya isar da iskar gas ba kamar yadda ya alkawarta a kwangilolinsa. bayan mummunar ambaliyar ruwa ta kawo cikas ga ayyukansa yau alhamis kasar ukraine tana rage yawan amfani da wutar lantarki a matsayin martani ga hare-haren rasha da suka lalata sassan wutar lantarkin kasar to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar china ta musanta zarge-zargen da ke cewa kasar ta bude ofishin 'yan sanda a najeriya amma duk da haka masana da kwararru a najeriya na cewa ya kamata a gudanar da bincike akan batun. ya ƙara nuna cewa Najeriya dole ta ɗauki tuta saboda lalacewa da rashin doka da gurɓatar da al'amura suka kasance a ƙasar mu. Dama shi jakadan China abin da zai shine ya karata. Muna da ƙwararru a hukumar 'yan sanda haɗa kansu a yi bincike na ina na a tabbatar da wannan magana shin haka ne ko ba haka ba Barista Yakubu Salabawa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da fannin siyasa Victoria Nuland ta yi rangadi a jamhuriyar Nijar inda ta gana da shugaba Muhammad Bazoum akan batutuwa da yawa ciki har da matsalolin tsaro a yankin Sahel. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. listrus ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Firayim Minista sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyar ta ta Conservative makonni shida kacal da naɗa ta. Za a kammala zaben shugaban jam'iyyar a cikin mako mai zuwa. Da take magana a kofar ofishinta mai lamba goma Downing Street Turus ta amince da cewa ba za ta iya cika alkawuran da ta ɗauka a lokacin da take takarar shugabancin jam'iyyar Conservative ba bayan ta rasa goyon bayan jam'iyyar Ta ce na gane ko da yake bisa la'akari da halin da ake ciki ba zan iya cika alkawuran da jam'iyyar Conservative ta zaɓe ni a kai ba. Don haka na yi magana da mai martaba sarki don sanar da shi cewa zan yi murabus daga matsayin shugabancin jam'iyyar Conservative. Wani babban kamfanin makamashi a Najeriya ya ce ba zai iya isar da iskar gas ba kamar yadda ya alkawarta a kwangilolinsa bayan mummunar ambaliyar ruwa ta kawo cikas ga ayyukansa. Lamarin da ke ƙara nuna damuwa kan ko ƙasa mafi girman tattalin arziki a Afirka za ta iya biyan bukatun cikin gida da na ƙasa da ƙasa yayin rikicin makamashi da yakin rasha a Ukraine ya haifar. Kamfanin Najeriya LNG Limited ko NLNG ya ayyana dakatar da kwangilolinsa a wannan makon wanda ke nufin ba zai iya cika yarjejeniyar aikin kwangilar samar da man da ake amfani da shi a duniya don samar da wutar lantarki dumama gidaje da sarrafa masana'antu ba bayan da ambaliyar ruwa ta haifar da katsewar samar da iskar gas mai muhimmanci zai iya shafar kimanin kashi uku da digo takwas cikin ɗari da ake samarwa na duniya na wata-wata tare da hadarin hauhawar farashi in ji restart energy Kamfanin NLNG na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin Najeriya wadda ita ce take da hannun jari mafi yawa da kuma manyan kamfanonin makamashi da suka hada da Shell da ke London na Birtaniya da Ini e e na Italiya da yake da karfin samar da sama da tan miliyan 20 na iskar gas ko LNG duk shekara. To madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Ofishin jakadancin kasar China da ke Abuja a Najeriya ya musanta zarge-zargen da ke cewa kasar ta China ta buɗe ofishin 'yan sanda a kasar ta Najeriya. Amma masana da ƙwararru a kasar na ganin ya kamata a binciki lamarin. Haka zalika ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta huwera ta nemi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya yi wa 'yan kasar bayani dangane da batun. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kungiyar ta ce ta samu bayanan da ke nuna cewar kasar China na da ofishin 'yan sanda a Najeriya. Al'amarin da ke bata mamaki har ma take aya tambayar cewar ko ita ma Najeriya na da ofishin 'yan sanda a kasar China? Horiwa ta ce in dai ya tabbata kasar China ta bude caji ofis a Najeriya, to wannan ya yi wa 'yanci da Najeriya karan tsaye, sannan cin amadar ƙasa ne wanda ya ci karo da sashi na 214 karamin sashi na ɗaya na kundin tsarin mulkin Najeriya. ko da yake a bangaranta kasar china ta karyata wannan labari kamar da yadda ofishin jakadancinta da ke nan abuja ya da sanarwa inda ke cewar sun kakkafa dai ofishin tuntuɓa ta yadda idan sinawa da ke najeriya na da wata bukata ko matsala za su tuntuɓa a cewar tsohon jami'in diflomasiya malam nasiru zaharaddin ya ce birifa ya yi kama da mutum yadda 'yan china suke tafiyar da zarafinsu a ƙasar nan yanzu 'yan makonni da suka wuce wani dan china ya ɗauki wuka ya je daba ya kashe wata wadda ake zargin budurwarsa ce a kano to kaga ire-iren wannan ɗaukan doka a hannu na wani ɗan ƙasar waje abu ne wanda zai iya nuna ma cewa akwai abin da suka taka tun da aka kafa hulɗar jakadanci tsakanin najeriya da china ranar goma ga watan fabrairu na shekarar 1971 51 wato shekara hamsin da da suka wuce kenan yanzu dangantakar najeriya da china ba ta karfafa sosai ba sai bayan da aka dawo mulkin farar hula a yanzu maganar nan da nake da kai akwai 'yan china sinawa wajen mutum dubu goma a najeriya za a ga cewa abubuwan da suke yi musamman wajen haƙar ma'adinai da wasu abubuwa suna yin abin da suka ga dama ba tare da bin dokar ƙasa ba to in dai har mutum zai yi irin waɗannan abubuwan a ƙasar wasu to babu a abin da ba zai iya yi ba saboda haka abubuwa ire-iren waɗannan abubuwa ne masu yiwuwa a bangaren sa masanin kundin tsarin mulki barista yakubu salibawa ya ce in har wannan magana ta tabbata to abin zai bashi mamaki in haka din ne ya ƙara nuna cewa najeriya dole ta ɗauki tuta saboda lalacewa da rashin doka da gurɓatar da al'amura suka kasance a ƙasar mu yanda wani daga wata ƙasa zai shigo ƙasar mu a yi gidan tashar 'yan sanda ko police station a ƙasar mu najeriya kada mu ɗauki wannan zargi ko wannan magana saku-saku dole a yi bincike dama shi jakadan china abinda zai shine ya karata amma idan ana zargin ka ba maganar ka karata kawai ba ne ka kara nuno ka nuna hujjoji muna da kwararru a hukumar 'yan sanda da kuma hukumar bincike ta kasa wato dss haɗa kansu a yi bincike na ina na a tabbatar da wannan magana shin haka ne ko ba haka ba ko da na tuntuɓi hedikwatar 'yan sandan najeriya wani jami'i ya bayyana min cewar zai tuntube ni daga baya amma kawo hada wannan rahoto bai tuntube ni ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. A halin da ake ciki kuma Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince yau Alhamis ta sanya sabbin takunkumai kan hukumomi da ke kai wa rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran da aka yi amfani da su wajen kai hari kan Ukraine. Shugaban Czech na Tarayyar Turai ya sanar da yarjejeniyar a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Alhamis. Yana cewa ya zo ne bayan tattaunawar kwanaki uku tare da jakadun ƙungiyar EU, kuma zai fara aiki da tsakar ranar Alhamis ɗin nan. ta ce kungiyar eu ta hana taba kadarorin wasu ɗaiɗaikun mutane uku da wata kungiya da suke da alhakin isar da jirage marasa matuka. ta ƙara da cewa kungiyar eu ta kuma shirya tsawaita takunkumin da ta kakaba wasu iraniyawa hudu da aka saka musu takunkumi a baya wani mai kamun kafa ta kasuwanci ya faɗa jiya laraba cewa gwamnatin amurka na nazarin wani shiri na haɗin gwiwa da ƙera makamai tare da taiwan wani shiri na gaggauta mika makamai da zai karfafa matakin taifi kan kasar sin shugabannin amurka sun amince da sayarwa taiwan makamai na sama da dala biliyan 20 tun daga shekarar 2017 a daidai lokacin da sun ke kara matsa lamba na soja kan tsibirin da ke mulkin demokuraɗiyya da beijing ke kirari a matsayin yankinta amma taiwan da majalisar dokokin amurka sun yi gargaɗin jinkirta isar da kayayyakin saboda matsalolin hanyoyin safarar kaya sakamakon karuwar bukatar wasu abubuwa saboda yakin Ukraine. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka a ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da fannin siyasa Victoria Nuland ta yi rangadi a jamhuriyar Nijar inda Nuland ta gana da shugaba Muhammad Bazoum akan batutuwa da dama ciki har da matsalolin tsaro a yankin Sahel da kuma bayan dimokuraɗiyyar da aka fuskanta a wasu ƙasashe makwabtan Nijar ɗin da kuma tasirin yakin Rasha a Ukraine a ƙasashen Afirka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana karin bayani daga birnin Yamai. Niger is an island of democracy, good governance and Mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin siyasa Victoria Nuland kenan jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaban ƙasar Nijar a fadarsa. Tana mai cewa Nijar ƙasa ce ta demokradiyya da mulki na gari irin wanda za a yi koyi da shi. fiye da shekaru goma a kasar ta fi ko ina kwanciyar hankali a yankin sahel muna yabawa ayyukan da ake yi don murkushe ta'addanci da masu yada mummunar akida da irin yadda kasar ta zama abin misali a wannan yanki But unfortunately, as we said, the neighborhood is getting more dangerous. Ta ce sai dai kamar yadda muka faɗa a can baya, ana cikin halin ɗaukar a ƙasashe makwabta. Saboda haka ne a yau muka ɗauki lokaci mai tsawo muna tantauna hanyoyin da ya kamata Amurka da Nijar su bi domin ci gaba da aiki tare don taimakawa a samar da zaman lafiya a baki ɗayan wannan yanki. And we are also very proud to be supporting President Bazoum's efforts. Haka kuma muna goyon bayan yunkurin shugaba Bazoum game da batun samar da hanyoyin karatu a ko'ina a wannan ƙasa da shirinsa na samar da ilimi mai inganci. Ya ce sha'anin tsaro na gobe ya danganta daga makomar ilimi kuma mun yi amana kan wannan magana. Russia's invasion of Ukraine is destabilizing that neighborhood. Victoria Nuland ta kara da cewa mamayar Rasha a Ukraine ta taimaka matuka wajen lalacewar al'amura a wannan yanki. Haka kuma ayyukan Rashar da kamfanin Wagner sun ƙara nura wutar rikicin da ake uh, fama da ita, lamarin da ya janyo yaduwar ayyukan ta'addanci. Wannan ya sa muka yanke shawarar haɗa gwiwa domin magance matsalolin da suka samo tushe daga rikicin Ukraine, ciki har da maganar samar da abinci da dulkushewar tattalin arziki da a ɗaya gefe matsalar makamashi. We are also working together on economic security through two Millennium Challenge compacts. gwamnatin amurka da ke ɗaukar ɗawainiyar babban shirin ayyukan bunƙasa noma da ci gaban karkara a niger uh, na mcc uh, wato mca uh, na ɗaruruwan miliyan dalar amurka ta ƙudiri aniyar samar da wani shirin na mcc da a wannan karan zai haɗa jamhuriyar niger da jamhuriyar benin bayan ganawa da shugaban ƙasa da wasu jami'an gwamnatin niger mataimakiyar sakataren amurka mai kula da harkokin siyasa ta ziyarci ma'ajinci maka na hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da abinci wato wfp ko kuma pam a niger sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulamin mini barma to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa jamhuriyar Nijar don tattaunawa kan tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Ƙasashe a faɗin duniya na ta ƙoƙarin yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi duba da irin matsalolin da ke tattare da hakan musamman ga lafiyar al'umma. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar jihar Maradi. Sunana Salisu Sabon Zuwa. Lalle da zarar an ce yaro yana shaye-shaye to tarbiyyar shi ta samu matsala. Tunda shi wanda ke shaye-shaye babu abubuwan da bai aikata duk wata matsala da ka sani wanda za ta tasowa ga yaro to ya kiyaye shaye shaye shaye shaye ita ce uwa shaye shaye babu abubuwan da ba ta sawa tana sa yaro ya rena iyayen shi ya rena abokan shi ya rena mayan unguwa ya rena shugabanni shi ya zan shi ba wanda ma yake tsoro musamman ma in kai shaye-shaye ai ka gani Allah ma baka sani ba wanda bai san Allah ba ko ka gani babu abubuwan da za a gwada mishi to don haka wannan abu mu muna bakin cikin aikata shiga yaran matasa shi dai yadda za a yi kasancewa ka san yaron ka cikin halin da yake ka kana bi sau da kafa dangance da abubuwan da yake aikata a cikin gida ko a waje in ma makaranta muhammadu ya yake in ta boko in ba ma ba shi aikin komi yawo yake yi cikin gari musamman mu dai nan ba musu mu ga yaron mu hina yawon banza mu sun ko lokaci mu ga hina makaranta to da zaran ka ka ga yaron ka hina da haya ma makaranta da yake ta ya kamata ko da abokan shi wanda yake tare da su kana gani kana dan tuntuɓa shan waya ya kuka ganin ka karatun nan na wani yana zuwa karatun nan ko ba zuwa in su ma musawan ya kasance kana zuwa da kan kanka kuna gaisawa da su kana sanin shin wani da ke lakwai wurin ka ya kake ganin shi a tarbiyya shi ke ta karatun shi yana ci gaba ko ko ba yana wasa da karatun nan ko ko yana ba da kokari ka karatun nan yana ba da kokari ka kara shi karhi ya kara badawa in ba ga bai ba da kokari kaga ka mashi hwada dan ya san ciwon kan shi ya dora ba da karfi gare shi kenan a san wani abu yake sha ko bai shan komi yana yana da da kyau a kiyayewa da shi ana karatu ba a hada duk abubuwan da aka yi kana tambasu ba wani shaye-shaye ba wani zakarci wanda bai kamata ba ana bincika ana ji yadda yaran ka ke tahiya sannan kana diban alamun idanunsu da huskar su yaya take tahiya tana canza ko ba ta canza yan zara in dai kai kana ajiyan kalan ka duba wanda ke shaye-shaye in dai kana lura shi kana duban shi yau in ba gane da wata kama gobe ka gan shi da wata kama. sunana shafi'u mamma gaskiya matasa sun hau wata hanya wadda ba za su cin unhwanin gobansu ba in kai lura kamar su ne ake gani za su maye gurbin lattijawa na yanzu to sai gashi yanzu sai ka yaro dan shekara 20 da 25 kai kana da shekara 40 in ka ce ya kama ma wanga abin sai ka ga baya iya shaye-shaye ya riga ya canyi shi to ina magana ci gaba kaga baya da za a yi ci unhanin kurce shi kuma abin kuma kana ga ba ragewa yake ba sun tsunduma cikin abin runguma shaye-shaye su ne wannan kaga suna shan wata fisha wata wiwi wasu kwayoyi hatta tuki irin wannan na takasi moto in ba sun sha wannan abin ba sai ka ba sai ba su yan aiki sai kaga kawun mutum latija yana rena kai sai kun hala aiki da yaro aikin karhi kai kana ganin yaron ga hukurce ga kurce kana gani amma kai da ka kwana biyu sai ga ka shi jima ba su kan aikin ana ka tunani me ke ka abubuwan da suke sha ne uwaye su dinga kallon iyaye ne tarbiyyar ɗiyansu suke su bar cewa sun sakan ma zamani yanzu zamani ne ɗanka in yana tare da in yana zama ka dinga bincika shi ne yake bayan taba wadda suke sha taba ma hatta taba ma goyi wani bi akwai abubuwan ɗan sinadarin da suke sa mata sai su gama sai su kunna eh sigari akwai abin da suke mailan za a ciki sai su kunna kai sai kai tsammanin sigari ci uwaye ya kamata su halka da ɗiyansu ne ɗiyansu ki yanzu ka diba ga kola kwal yaro a za ka gani ele aka yi to ele za ka ga yana shan wiwi kuma za ka ga yaron shekarun da ma ya kamata kamata ya yi wannan shaye-shayen bai ma kai wannan sai ga wani yaron bai ma shekara sha ba to wanda bai shekara sha takwas ba sha shida sha bakwai bai san abun da za a haihu mai zuwa gaba ba. sunana isufu abdurrashid mai danda wanda aka yi sani da dan dubai ina kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin ƙasa ma baki ɗaya da su kama ma matasa su sama musu ayyukan yi in waɗanda suke sana'o'i ne a samu hanyoyi dai gwamnati ba abin da ya gagare ta. Kana so ka ce yawan shaye-shaye da matasa suke yana da alaƙa da rashin ayyukan yi. Kwarai da gaske yana da alaka da rashin ayyukan yi saboda duk wanda baya da aiki abokin shedan ne. Shi kuma shedan bai taba umarni da ayi abin kwarai ba. Kenan wannan rashin ayyukan ya ba da gudunmawa sosai wajen taɓarɓarewa eh, tarbiyya giya da shaye-shaye da matasa suka cakan su ciki. Kana da wani sako da za ka ba matasa irin yadda ya kamata su inganta rayuwar su sai amfani da kurce su. A matsayina na shugaban matasa ina kiran matasa ba sai na iya maraɗu ba na Nijar baki ɗaya da na Afirka ma tunda duka al'ummar mu ya kamata matashi duk inda yake ya san ina ke mashi ciwo tun daga shekara sha biyar kai sha biyu ma nan maraɗi muna da sana'o'in da wanda suke zaune shekara sha biyu ko suna ikon suna yin su kenan kwarai da gaske su kama sana'a da kyau in dinki kake yi in minizeri kake yi eh, harka kafinta kake in harka sudir kake in harka garaji kake in harka gini kake ya kamata ka ba wannan abin aikin naka mahimmanci sosai ni sakon da ke gare ni ga matasa kenan matashin da ke da sana'a yana haɗu ka tashin ya gaya jarin shi yake ya abin gaɗin shi yake ba zai shiga harka shaye-shaye ba saboda harkar ma tana da cin kuɗi in babu kuɗi bai yiwa To madalla kwararren likita a bangaren kwakwalwa Dr. Sa'ada Habu da ke babban asibitin Maraɗi a jamhuriyar Nijar ya yi karin bayani game da illolin shaye-shaye a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani ga kuma abin da yake cewa. Kowace shekara ana ana samu magabata suna tattamna ana jawo hankalin mutane su bar shaye-shaye ba su da umhani. Kaga dai abu ne wanda Allah bayya so. An diba na likitoci sun san shaye-shaye suna kawo bala'o'i sosai cikin karkara cikin jama'a kuma shaye-shaye kaga bala'o'i ne yanzu can da wani maza ne ma ka sha yanzu in an diba har mata nan ne yan ka diba kasashen mu an ga masu tasowa mayagun shaye-shaye duk su ne sun kaka mana koma baya. Za a iya cewa lamarin shaye-shaye yana ta kokarin ya zama ruwan dare yana ci gaba ne ko kuma yana komawa baya in aka duba a shekarun baya zuwa yanzu. Lalle shekarun baya giya ne an ka sani mutane suna sha amma yanzu shaye-shaye sai a ce suna neman su zan ruwan dare karin duniya. Abubuwa da dami ne nau'in kayan shaye-shaye. Nau'in shaye-shaye ka gani suna shan shisha suna shan taramal wani guda gudaye wani wiwi ga sunan abubuwa da ruwan zumunta duk ga sunan mutane wani disolution yara ga sunan suna tasha in ka diba wanga kwayoyi ba magana ake yi ba don ka shaye-shaye sun yawa banda giyawa ga wadda ake giwi iya iri-iri wanda yara ga sunan suna sha sai su sha su da hankali sun sha wiwi sun sha giya sun sha taramal sun sha su gudaye dan dai su da hankali su ta yi su yi wani ta'adi ko kuma su yi hashin kai ko Eh, kishin kai ko kuma su yi rashin kumya ko kuma su yi zage-zage duk abubuwa ne wanda shaye-shaye suna iya su kawo ma dan adam ni ke sa shaye-shaye to wasu suna sha don su su ji daɗi kamar su samu aljannar duniya wasu kuma suna sha don su yi rashin kumya wasu suna sha don su yi tsare aikin su kamar yanzu yan ka ɗauka masu aikin karhi wanga yan leburori ko kuma masu kwana dare suna aiki ko kuma wanga yan wasa yan music hakan ga ko kuma wanga yan kawo kawo ko yan taksi moto wanga da kake gani yan adaidaita suna sha duk da su kara kuzari bisa aikin su ko kuma an ga 'yan makaranta na etudiyan eh, ko wani elef eh, su ce yana kara ilimi ko shi na kara karatu eh, duk da ire-iren su ne kasa samari ko kuma abin da ba su iya faɗi wajen tsohi ko kuma rashin kuma da ba su iya yi su yi wajen wani wuri sai su sha sai su zo su yi shi. su wane ne aka yi samu cikin shaye-shaye yanzu babu abun da ya yan shaye-shayen da sun kai yawa su dai ne yara yara daga shekara sha biyar abin da ya kai talatin da tara zalla matasa ne kenan sai a ce madibin ƙasa ne madibin gari ne madibin gida ne zalla su ne suke shiga cikin wannan abun nan kowane ana samu da matan da maza da tsohi duka ana samu amma wanga tranche wanga wanga abanga wanga mutanen nan da na ce ma daga sha biyar zuwa talatin da tara nan sun yawa eh kuma ba ba shaye guda suke ba sai ka gani sun gama abu ko uku ko hudu duk suna sha in ba samu ba wanga wanga za su sha ne illa ta shaye shaye illa sai yawa ta gare ta yana iya shi kawo matsalar barci ya kawo ka hauka yana iya kai mutum wanda ya fara shaye shaye a shekara goma sha biyar duk wanda an kai sai ya kare babban mahaukaci irin wannan da ake cewa schizophrenia za ka gani mahaukaci cikin tarin shara ko cikin jibji ko kuma ya dauki kaya shi ya jibga jirguna suna da dama babu wanki babu wanka to lalle sai ya kare haka wannan kwayoyi na shaye-shaye hudda da su bai da ma amfani ko amshi ka kai bai da amfani tunda abu ne za ka cuta ma dan kaza za an cuta mai kenan kai ma kana da kamar kamashi bisa zunubi wannan na abun da mutumin nan za shi aikata sai nan ba ta kamata ba mutane su ba da kare da sai da su da kai su da zamana tare da su in ba gargadi ba bakin su ayi jihadi ne kai kamar mutum gargadi in ka ga mutum mai irin wannan sai da su yadda daina kwakwalwa ba a sayanta kwakwalwa in ta lalace tana da wai gyara kenan mutane su bar kama ma wa'annan mayagun akwai hanyoyi da dama na samun kuɗi na unhwani ba kuɗin banza ba wanda za ka hallaka dan uwanka ka hallaka ɗanka ka hallaka eh, ka hallaka garin ku bai da unhwani kiran da zamu yi duk aikin da za ka yi ka tsaya kai shi fi sabilillahi da aikin ka da kwakwalwarka da jikin ka ba sai ka yi neme wani wani abun sha ba don ka ƙara kuzari lalle in an ga mutum wanda yake shaye-shaye shaye ko yana neman shi shiga cikin abin da da rashin barci da wani abin ga ta kamata mutane su kashi consultation a kashi likita da ta kusa a bincike shi a gani wani mugun shaye-shaye ne yake nan da nan ana iya samu makami a samu lahiya a taka mai burki in kuma banda haka nan ta kamata ku yan jarida da kuke ba da gudunmawa ku ta ba da gudunmawa a ta waye ma mutane kai da mazan da matan da samarin duka da tsohin kowa ya kawo ta gudunmawa a yi gargadi manyan ma'ikanta ta kamata su kawo tasu gudunmuwa sai ta kokowa da shi tunda iyaka ta mu yawa gare ta da makwabtan mu kuma duk zalla in ka dauka bisa kwayoyi mayagun kwayoyin nan ta nan ne suna shigowa eh, a kawo nan da na a yi wajen magani ka a tsaya sai abu ya lalace a ce wani jiwa ne ko wani izo ne ko wani abun nan yaro kuma shi na nan yana shaye shaye sai yayi wani ta'adi ko yayi wani kashin kai sannan da an zaka an diba an ga dan shaye shaye ne masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ya fito ne daga Zaradin Muhammad Kaka kace salam sashen Hausa ku bani dama yi tsokaci akan yadda na ga malaman ƙananan makarantu suka shiga wani halin ni yasu daga koma wasu makaranta daga hutun ƙarshen zango. wanda ya sa malaman fita daga hayacinsu sakamakon rashin biyan su hakokinsu a kan kari bugu da ƙari ga yadda ɗawainiya ta yi musu yawa aka zo musu da sauyin wajen aiki wanda yin haka ya nuna malaman ba su da wata daraja kuma ya kawo koma baya harkar ilimi a jihar bauchi allah ya kwato darajar ilimi daga hannun waɗanda suka kama shi amin sai ra'ayin Usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa mai cewa kalaman hukumar zaɓe a Najeriya da ta bayyana cewa ayyukan kafofin sada zumunta na barazana ga ƙoƙarin gudanar da sahihin zaɓe a ƙasar Bili ya yi kama da mutum. Allah kyauta. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Mahmud Salisu Ƙauren na Moda jihar Zamfara. Kai ko cewa kake hakika ba mu ji daɗin abin da waɗansu daga cikin majalisun dokokin jihohi a Najeriya suka yi ba. na kin amincewa da bukatar yi wa tsarin mulkin najeriya garan bawul domin ba wannan ne karan farko da ake yunkurin yi wa kundin tsarin kwaskwarima ba sai dai kuma rashin samun amincewa majalisun dokokin jihohi shi ne ke hana ruwa gudu wannan babban koma baya ne ga demokuraɗiyya a najeriya to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riƙa karantowa. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. listros ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Firayim Minista sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyar ta ta Conservative makonni shida kacal da naɗa ta. Za a kammala zaben shugaban jam'iyyar a cikin mako mai zuwa. da take magana a kofar ofishinta mai lamba goma Downing Street. Truss ta amince da cewa ba za ta iya cika alkawuran da ta ɗauka a lokacin da take takarar shugabancin jam'iyyar Conservative ba bayan ta rasa goyon bayan jam'iyyarta. Wani babban kamfanin makamashi a Najeriya ya ce ba zai iya isar da iskar gas ba kamar yadda ya alkawarta a kwangilolinsa bayan mummunar ambaliyar ruwa ta kawo cikas ga ayyukansa. lamarin da ke kara nuna damuwa kan ko kasa mafi girman tattalin arziki a afirka za ta iya biyan bukatun cikin gida da na kasa da kasa yayin rikicin makamashi da yakin rasha a ukraine ya haifar Yawan Alhamis kasar Ukraine tana rage yawan amfani da wutar lantarki a matsayin martani ga hare-haren Rasha da suka lalata sassan wutar lantarkin kasar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bukaci mutane da su yi tsimin makamashi a wani jawabi da ya a yammacin jiya Laraba ya ce gwamnati na aiki don samo hanyoyin samar da wutar lantarki na tafi da gidanka don muhimman abubuwan more rayuwa a birane da ƙauyuka. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyar tarayyar Turai ta amince yawa Alhamis ta sanya sabbin takunkumai kan hukumomi da ke kai wa rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran da aka yi amfani da su wajen kai hari kan Ukraine. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.